لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله عليكم ورحمة الله. وبركاته. mu da kaza wannan da na juma'a biyu wato safar kenan wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi ta idan ba manta ba darasin da ya wuce mun tsaya ne a karshen aya ta da shida cikin wannan sura mai albarka sun amma za mu sake nan ta mu tashi akan ta aya ta 26 cikin suratul rabi wannan kuma shine darasin mu na uku cikin surar wato Allahu yamsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق وبنجد تعالى سيني وندي كي تنفت أرضكي يوسعه كي ولو تاتي لمن يشاء وندي قدامه ويقدر كما وبنجد في كنت أرضكي أي يضيقه يميز في أنك لمن يشاء وندي قدامه wa farihu bil hayati dunya su kafare sun rinka yin farin ciki da rayuwar duniya faraha bafarin irin farin ciki na jiddi da kai da alfahari ai bi ma na nuhu fiha da irin abin da suka sun samu a gidan duniya din wa man hayatu dunya fil akhirati illa mata ita ko rayuwar duniya ba komai bace in an kwatanta ta da lahira illa mata'un ba ce dan wani amfani kankani lafazin mata yana nufin kaya ko kuma wani abu na amfani da haka magirbi sunansa mata da allura da matsila da matsaifata sunan su mata da akwati da kofin shan ruwa da tabarma da kefe su sunan su mata Allah ce wa man hayatud dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya inda za a kusanta ta lahira ba koyo bace illa mata um fa kawai dan abin jin dadi ko wani dangin abin amfani dan kankane wanda bai sa shara ya kare an gane ko mana yake wa fima ya ati kalamun yajri mudar ta'addi cikin abin da zai biyo baya zance ne wanda zai gudana wato a tsari na ban yin mamaki min talabin kuffari ayatan sai yadda shi ke neman aya cewa manzon Allah ya kawo musu wata mu'jiza mana wa zalika li anna al-ayat al don kuma da dan saboda dukkan dangin ayoyi masu ban mamaki allati zaharat ala yadi rasul sallallahu alaihi wa sallam irin waɗanda suka bayyana a hannun manzon sallallahu alaihi wa sallam بلغت في الكثرة وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على الآخر وأن الآيوي كي matuƙa ta fuskar yawa da ƙarfin dalili sun kai matuƙa zuwa ga wani yanayi da halin da bai kamata a ce ma har sun da mai hankali bai yana buƙatar a kawo wani abu ko sun yi masa domin ayoyi sun bayyana ga hannun manzon sallallahu alaihi wasallam fa talabu ayatun ukhra neman cewa manzo Allah kawo wasu ayoyi daban ba da zalika bayan waɗannan yau fi ghayati ta'ajjub wa istinka abu ne da ke wanzuwa a matakar abin mamaki da kuma matakar abin da ya kamata a yi musu inkari dan ne zan kai manzo Allah kawo ta mu'jiza ina mu'jizozi da suka bayyana gare su wata ya tsage gida biyu ne suke nema saboda wannan ikka tarabatu sa'ati وانشق kama wata ya tsage gida biyu sun daga sun gani manzon Allah sallallahu alaihi ya ci nasara akan su a yakin badar shi da mutum dari uku daga dan su kuma wajen mutum dubu daya wata aya take nema sama da wannan kullum sukan alqur'ani suke kullum qur'ani kada sun nasara yake wata aya take nema sama da wannan an sun ce qur'ani kiro waye an ce su taru su kawo irin alqur'ani so kaka ku kawo sura goma irin sa so kaka ku kawo sura ɗaya irin sa so kaka wata aya take nema sama da wannan wata mu'jiza ce kuma ta kowanne wato abin da zai biyo baya kenan shi kai ko labarin nasu da kuma wato a cikin siga da yanayi na ban mamaki dan ne masu ke neman a samu ka Allah ta yi ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء إليه من أناب ويقول الذين كفروا وأن بسك كافر سنة سيوا لولا أنزل عليه دم بأسوك المسبا في من دم الله صلى الله عليه وسلم آية من ربي وتا آية بقولون أبنجد وتا معجزة دادرة ويوك لقولون أبنجد كالعصا واليد kamar sanda irin ta annabi Musa wal yadi da hannu wanda ke kalli wannan a ko ta zuwa dan me kuma ba ba ki injin mawzu da zaka bayar annabawa ba dan Allah ya kunti da su inna Allah yudillu man yasha ubangiji na halakar da wanda ya ga dama mimman kana ala sifatikum cikin irin wanda suke kan tufa da hali irin naku fala sabila ila hidayatihi babu wani tafarki da zaka iya jiyar da mutane in Allah ya so halaka gare su wa in nazarat kullu aya inda za a ce kowace aya ta sauka babu yanzu za a yi mutanen su yi matakar Allah bai da shirya ba li anna ina da kuma an tadabburi ha balagal gaya domin taurin kan da kuke da shi wajen rashin lura da daukar izina game da ayoyin ya kai makula wala yurja bihi imanu makular da ba a fatan ma mai irin wannan ba a ce ba a tsammanin cewa zai yi imani an gane ku su wani suke a kawo musu aya da mu'jiza irin ta annabawa wato fali a a ayatin kama kuntu da tsawon in ba tsoro ne ya zo mana da wata mu'jiza da kamar yadda sauran annabawan farko suka zo da mu'jiza ubangiji da Allah kuma al'amarin mu'jiza a hannun sa yake da haka sai yake kul na Allah su mai ta wa Allah ne yake fatar da wanda ya ga dama wa ya yahdi ilayhi man ana kuma yana shiryarwa ilayhi zuwa da tafarkin gaskiya man ba dukkan wanda ya mayar da al'amarin sa ga Allah ay raja'a ilayhi wanda duk ya koma zuwa ga Allah wa yubdalu min wato ana yin badalin da ne da abin da da aya ta الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب ومن يرد أن يدع الأمر يزوى الله كوسوى نيدي ما كما يدع الأمر يزوى الله سنة الذين آمنوا وأن تكون إيماني لألّه سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله وما تكاكنسوا سكي سامن نسوى بأنبة الله an wa'adihi wato da wato suke samun nutsuwa da alkawarin da Allah yayi bil khairi na alkhairi was sawabi da kuma lada wala tasfaribu zukatan ku ba sa bugawa ne makarihi dan sun ci karo da wani abin ki a bisadin tafarkin Allah saboda mai zukatan ba sa bugawa bi qulsi hadillah saboda yadda suka mayar da Allah abin daukewar jiwa wa atimadiha alaihi da kuma dogaransu ga Allah waɗanda suka yi imani kullum zukatan suna samun natsuwa da zikirin ubangiji waɗansu malamai suka ce zikirin ubangiji a nan wurin ana nufin alqur'ani tunda Allah madaukakin sarki ya kasanta alqur'ani da cewa shi ne zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun da sauran ayoyin da suke nuna azzikiru na koma wajen alqur'ani wadansu kuma suka ce bal a'amu min alqur'an qur'ani ya shiga cikin zikirin Allah kuma dukkan wani lafazi da ake girmama Allah da shi wanda aka gada daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi sai na cikin zikirin Allah qur'ani na gadar da nutsuwa a cikin zuciya haka ambatan Allah ta siga ta lafazin da yake tabbatacce daga manzon Allah ta hanyar da ta dace da kuma bin tsarin da manzan Allah ya nuna a kai biyar da ya nuna shi ma wannan yana gadar da nutsuwa a cikin zuciya allazina amanu wa ta kuma tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah lalle wadanda suka yi imani suka san suna samun nutsuwa ne da ambaton ubangiji ana ku saurara ku ji bi dhikrillah tatma'innul qulub da zikirin ubangiji din ne da suka ta suke samun nutsuwa ai qulubul da suka san mu'minai ai bi zikrihi wahdahu duna ghairihi suna samun natsuwa ne ta hanyar ambatan Allah shi kadai ba tare da wannan ta ba min al-umur allati tamilu ilayha an-nufus daga cikin dangin al'amuran da suka ta ta ta iya karkata zuwa gare su al'adance min al dunyawiyya cikin dangin al'amuran na duniya kuma mun kira samun natsuwa ne ambatan Allah da amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari ma ne ke mubtada'un wannan jumlar mubtada ce na amanu waɗanda suka yi imani wato mubtada ke wa amilu salihati ma'rufun ala wannan mubtada ɗin kenan mubtada ne sabar ko sabar ba tuba lakum wa husnu ma'a tuba lakum farin ciki ya tabbata gare su malai ce masdarun min ko sayyid masdari na ya sai taba yasibu wato sai a ce ban ko kuma ba tuba masdari na taba abu idan ya dadada tuba lakum kwanciyar rai da walwala ta tabbata gare su wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawar makoma aw shajaratun fil janna ko kuma tuba din nan wata bishiya ce cikin gidan aljanna yasiru rakibu fi zillaha wanda matafiyi zai yi tafiya matafiyi ko ma'ayin doki zai yi tafiya a cikin wannan inuwa ta bishiya mi'ata amin tsawon shekara ɗari ma ya tafi wa ba tare da ya je kaskanta ina Allah wa can aya za zo gaba da'imun wa zinduha dangin abincin gidan aljanna da'imun limantacce ne bai da ba kullum a cikin ta ake wa zilluha haka kuma zillu haka shi ma da'imun to wannan bishiyar wannan inuwa mai kakkiya ita ake kira kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce tsuba masiratu wato tsawon ta tsawon shekara ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها تباب يا الجنة أنا ساقا سنة دقتكم هيدانا ونن برينا ونن إبادة أجي هر هذا أي تباب يا الجنة ولا حديث من أول لكي إن دقتي إمام أحمد يروي ذاك ابن حبان الجدي أشكين أبو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعندما تكون إيمان سكي أيكي نجري سوبا لهم لن الجنة تاتفت دريسهم ko ka ce ya tabbata da yadda dukiyar nan da ke cikin gidan aljanna wanda duk zancen ɗaya ne ko ka ce rabo da walwala da kwanciyar hankali ta tabbata gare shi wa hukmun ma'arab da kuma ke kyakkyawar hankali كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب kazalika kamar yadda muka turo annabawa kafin ka arsalna ka kamar haka ne kai ma muka turo ka fi ummatin cikin wata al'umma ta larabawa da waɗanda ba su ba qad khalat min qabliha umum kafin su waɗansu al'ummatai sun riga sun zo sun shuɗe bil wahayi an turo musu da wahayi bil ayati da irin ayoyi al-muqtaraha irin waɗanda mutanen suka nema a kafin to haka kuma muka turo ka cikin wannan al'umma لتتلو عليهم a ina إليه domin ka karanta musu dangin abin da muka yi wahayin su zuwa gare ka wa huwa alquran shine alqur'ani mai girma wa hum yakfuruna bil rahman alhalin su suna kafircewa da lafazin arrahman suna kafircewa da sunan arrahman wanda suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa الذي أنزل برحمانيته القرآن وأن وأن الرحمة تاكتين سكين الثاني في أبنجي يتوكد القرآن دين لهدايتهم دومين تريد دسو بدل أن يذكروه أمانة دين تقولي مسا في سوكا فرشين da ake nufi da hukumar kurma da rahman ai ya tabbata cikin bukhari da sauran littattafan sunna da tarihi sulhul hudaybiya da aka yi a shekara lokacin da aka zo rubuta sulhu din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai rubutu ya rubuta cewa بسم الله الرحمن الرحيم sai suka ce goge ar-rahmanu da ar-rahimu kai kyale Allah ba san san Allah ba mun san meye Allah ar-rahman ba in san meye ar-rahim ka goge ar-rahman ka goge ar-rahim manzo Allah sai yake me kuka rubuta kuka duk ne da ya Allah kar a ce ar-rahman kar a ce ar-rahim shine Allah ke wa hum yafruna suna kafa cewa rahman haka zai gaba yake a rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadu rasulullahi quraishan wannan shine abinda muhammad manzon Allah yayi sulhu da quraishawa akai suka ce a a goge kalmar rasulullahi a madadin da ce muhammad dan abdullahi inda mun san kai manzo ne mun yake ka a badar da uhud aka ne da kai manzo ne yanzu kuma sai ne ta ta kaddar sulhun da zaka sa hannu mu sa hannu a ce rasulullahi ko mun amince kai manzo ne ke manzo Allah ya a goge Ali bin Abi Talib shi ba zai goge Rasulullahi manzo Allah ke shi ba zai goge sai da manzo Allah ya kama ya goge da kansa yace a rubuta haza ma sala alaihi Muhammad Abdullah da duk inda aka zo kan gaba dan neman mutuna da sai dare ta manzo Allah ya rubuta abin da suke so duk inda suka zo wata gaba a rubuta dan ya zo ya manzo sallallahu alaihi ba mu ne akan gaskiya ba ko akan bata yake kwarai mu ne akan gaskiya ko akan bata ito lima ga na kabar da ne ta dini na dan zama karɓar kasar cikin addinin mu wanda ga bare sanin sai mu faɗa mana fa'idoji su za su dictate nan abin da za a rubuta musu dan ne da wani dalili su za su yi mana shirka da imlaki manzo Allah take da yawa haka aka rubuta wannan sulhu wanda yake cike da abin da a zahirin ka zalunta ne kana da bangaren musulmi dan a ce a cikin sulhu idan mutum ya yi rijiya bar addinin musulunci Qurayshawa za ka tarbe shi zalai amma duk wanda ya bar Qurayshawa yake da musulunci to ko wai a mayar da shi a fannin ko mun zalla ce duk an yarda ana cikin haka sai ga wani mutum ya gudu daga maka a daure da mari ya zo ya faɗi gaban manzon Allah sai mai rubuta gurin yace kuma in za a fara a fara da wannan a ban ma manzon Allah ce a ba ku tafi da shi an ba da aka yi wannan aka dawo Allah ya sanya abin sunan sa fatahu إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يا فتح فإن لازم قالوا بالله تبارك ما تبارك يا فتح tabbas kuma ya zama fata ne domin lokacin da aka dawo fatawa makka hakikan fatawa da aka zo ai wannan sunan hudaybiya shi ne yake fada aka zo aka fatawa makka dubban mutane suka zo da kuruna fi dinin lahi dai dai ku an ba'i da ku to lafazin wa hum yakfuruna bil rahman ma'ana suna kafirce ma ubangijin rahama wannan sifa ce daga cikin sifofin kafirce wa ubangijin rahama dan abin da ya faru a cikin hudaybiya da suka ce ga mai tsaba da ar-rahman da ar-rahim sai da ake jikin sallama ne Allah ce mun tsiro ka zuwa gare su yadlu alaihim alladhi awhayna ilayk dan ka karanta musu abin da muka yi maka wahayin sa wa hum yakfuruna bi rahman ahali su suna kafirce wa ubangiji rahama ko suna kafirce wa sunan ar-rahman dan da ke kun kace da huwa rabbi shi Allah din da kuka kafirce masa arhaman din rabbi shi ne ubangiji na mahalicci na abin bauta ta la ilaha illahu hu ba wani abin bauta ta cikin santa sai ki alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi mata ya zuwa gare shi ake komawa mata madari ne na kaba shi ne mabi ya tuba mudari madarin shi ake mataran ko tawbatan kaba ya tuba mataban, taba ya tuba tawbatan ma'ana ne nufin tuba wa ilaihi mata zuwa ga Allah ake tuba ya ce shi wa a kaura cewa sako da a akwai mu zuwa ga masa da a kaura cewa shirka da a dawo zuwa da yi kaɗai shi kadai shine alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi mata gare shi ne kuma nake ko mata al'amuran na gaba an hanya da ku ta Allah ta yi ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو تلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد التي ولو أن قرآنا عند أتي أقول دنجل أبي كرم تاوى سيد ربي الجبال وانت ذا التزوير بدور موسى فلقم كرم تاوى كرم تاوى في دويا هو رمس الملكي تدرس دي سلم ويالي تسكى تتوقع تكي إن تكدامها أو قطئت به الأرض وقمد أنكرم تاوى أيين في كثافة نتيجة كراتونسا karanta shi saboda tarihin saboda tasirin sa ya sa kasa ta dare ta daddace ta lallabe gaba daya aw kullifa fihi al-mauta ko kuma in an karanta shi saboda tasirin sa matattu su a yi zance da su inda akwai wani abin karantawa wanda yake da wannan mu'jizar da gagar koyon da tasirin da ya zama ne jawabu lokacin ka zama hazuki an mai jawabin lau yasa masu kaddarawa ke suke kaddarawa guda biyu ko suke da kana hadal qur'an da wannan shi ne da wannan tasiri ko kuma lau da za ka za ka za ka na la kafartum ta da li'annahu taqaddama wato da za ka samu wani abin karantawa da ba alqur'ani ba wanda ya an karanta tasirin su zai ga su narke a iska ta tafiyar da su wato kasa ta yayyanke mutane mata su rayu su yi magana inda a ce ko wani abin karanta mai wannan tasirin kuma duk haka a zo a karanta muku shi na su da zamani haka dai za ku gode sai kun kafa kyau kun da zamani ina ba ta a dai mu'jiza da suke nema a kawo musu wato ba dan su ne kokarin kure manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa bayan manzan Allah daga da manzon Allah ta ne in ka isa kawo mana kaza in ka isa yalwata mana maka in ka isa tafiye da sun maka dan mu mu fito fili da sauran garuruwa suke fili in ka isa gudanar mana da mare mari na ruwa da koramu da dausayi da fadamu mu ma mu duka da sauran garuruwa suke yin duka duk wannan suna yi ne ba wai dai inda abin ya faru ba za su yi imani a sai dan kokarin kare da Allah sallallahu alaihi wasallam kaga law anna qur'anan abinda ake nufi qur'anan anan gurin ba wai qur'ani wannan namu na karanta ba dangin abin karantawa ko wani iri law anna qur'anan inda ake akwai wani dangin abin karantawa to yi da cikin jibal wanda duwa ko da malike saboda shi au ko ya je na ardu ko kasa ta dinda sai saboda shi au lima bihi mauta ko matattu za su rayu ayi kuma gana saboda shi da a ce akwai shi shine muka ce ko dai ka ce da kana hada qur'ani da wannan qur'ani shine zai zama da wannan tafiya amma babu wani abu wanda za a karanta haka ta faru Allah da gidanar haka an gane ko kuma la kafarkun da rahmani inda akwai sun ma da duk sai kun kafa cewa wani da wato wannan na nuna taunalewar kafiran makan da suke fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ke innal ladina haqa alaihim kalimatu rabbika لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وأن dai. da suka da kalmar azaba ta riga tabbata a kansu ba za su taɓa imani ba ko da za ka zo musu da kowace irin aya da kowace mu'jiza ba za su taɓa imani ba har sai sun ga azaba azaba ba cikin da sannan ne za su imani lokacin da imani ba ya da amfani shi na dama lokacin da nadama ba ta da amfani shi Allah ya ce wa ma tukun aya ayat ya munzuru an da qaumin la yu'minun ayoyi da dangin mu'jiza ba za su yi amfani ba gargadi ba zai yi amfani ba an da qaumin la yu'minun da mutanen da ba su da imani shine Allah ke ballin lahi alhamdulillah bari al'amari da ɗaya a hannun Allah yake zuwa da mu'jiza ko rikin zuwa ka ba hannun ka yake kai manzo idan Allah ya dama ya kawo mu'jiza in ya dama ya kawo mu'jiza subhanahu wa ta'ala bi kulli yawmin wa ma yaqulu wa ba a kai dan mai da kaza ba ko da mai da ya Allah ta'ala ne fa'alu liman yurid na aiwatar da dukkan dangin abin da ya dama subhanahu an gane ko بل لله الامر جميعا لان في افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا kira'ar banzi ko ruwayar banzi daga ibn kasir a falon ya yasin ladina amanu shin yanzu mummune ba su sani ba cewa Allah ya sha Allah inda Allah ya ga dama la hadan nasa jami'a da ya tsire da mutane gaba daya ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا كفرفا بلا تبتي با تصيبهم بما صنعوا قارئة أي تصيبهم قارئة بما صنعوا wata azaba na sauka a kansu bi masu na saboda abin da suka aikata na laifi na kafirce ma ubangiji ta tahullu qariban min darihim ko kuma ta rinka sauka ita azaba din qariban dab min darihim da gidajen hatta ya ce wa Allah hatta alqawlin Allah ya zuwa wannan aya malamai na mata tafsiri biyu wadan suka ce tana magana ne akan mutanen Makka wala yazalu alladhina kafaru kafiran Makka ba za su guje ba akan akan kafirci ba za su guje ba akan wannan yanayi tusibuhum bima sana'u qari'a wata musiba tana samun su saboda abin da suka yi na kafirci musiba ta bari musiba ta kare tattalin arziki musiba ta asalin fara kan su a yaki kamar yadda ya faru a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza aw ta hullu ga min darihim ko musibar ta sauka kusa da gidan ta hullu qariban ga sannan na ne manqut din an tafi ai ta hullu makanan qariban min darihim ko musibar ta sauka a wani wuri dab da garin makka ji kafaran can an daga gari kafaran kawai an gama da kafaran ina ne an gama da kuka da muka haka za su gaba da haka za su gaba da kasancewa hatta ya ake wa Allah har alkawarin Allah ya da ta suka ce in mun dauki a anan ana magana akan mutanen makka hatta ya ake wa Allah idan ka tafi makka har sai alkawarin Allah ya zo na tafi a sa'ilin nan ne dubban su ba za su su da imani za su su ga musulunci amma kafin wannan lokaci musiba ta sauka a kansu musiba ta sauka a kansu ko kufra da amma da ba za su yi imani ba sai yanzu za su yi imani hatta ya fiya wa da ma sun yi alƙawarin kun bai yin da fi tafsiri na biyu suka ce wala ya zaru allazina kafaru allazina kafaru anan allazina lafazi ne mawsul mawsul kuma amin ya tafi dukkan dangin kafirai na duniya kafirai duniya irin waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba ba fa za su guce ba su tusibuhum ma sanahu qarina wata musiba da azaba tana sauka akan su saboda abin da suka yi na kafirci aw ta hullu qariban min darihim ko ta sauka a kasar da take makwabtaka da kasar su haka ba za ta kace ba dai kan kafir to a kan su sauka a wadan su ba kan su hatta ya ce wa Allah har Allah ya zo na mutuwa ko na tashin kiyama to da ilimin ne zai ce mun yi imani kuma imani ko baya amfani idan mutum bai tafi imani ba sai da mutuwa wala ta dawta sai ya sayyi'ati hadda idza habara ahadahum man qala inni kuntu qala wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban su ba ba amfani idan mutum bai tafi ba sai da malaika ya fara zalo rai da ba gama zarewa ka ce na yi imani inni kuntu qala na yi na tuba yanzu ba za a karba ba an gane ku فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باطنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر إن الله ولا تقول بقى كان حتى يأتي وعد الله حتى الكون الله إن الله لا يخلف الميعاد لدي ubangiji ta'ala baya saba alƙawari lokacin da ya dora cewa shine lokacin azabtar wata al'umma to idan lokacin ya za a azabce su lokacin da ya ajiye cewa shine lokacin tashin kiyama to idan lokacin ya kuma za a kan bayani wajen auta hullu qariban min darihi suka ce auta hullu da hullu din nan ma mabari ne fa'iluhu dhamirun mutasilun jawaz shine da qari'a auta hullu qari'atun qariban min darihi ko kuma wata musiba ta dauka kusa da gidan su wadan suka ce auta hullu da hullu din nan ma mabari ne mawdu'un bi ta'il qita ta din nan ta hullu ko kai manzo har sai ka sauka qariban min darihi dan da gidan su daga nan zaka shigo maka to a lokacin nan da wadan za su yi bai a ga rasu imani ba ko da ka zo haka in tawullu ko dai musiba ko ka kan ko ka zo dan da zaka da nan duk da zaka imani ba ta ya kai wa Allah ta alƙawarin Allah sai zan zo tawullu anta shi ne mubadi ke wanda ke fa'ilu da min mutakin anan wujuban da kadiruhu anta amma idan mun dauki wannan wato jawaban da kadiruhu hiya dan ita ce kare a ni ina ba da mun in hakuri yau mai kaga biya haka ba za mu rinka da ba da sirri idan ba ni cikin da gaskiya duk wanda ya fahimta in ban da nazari ya masa mun ce wadansu suna zuwa daga nesa da kila wani abu da ba ni جاب جمال جاب جاب ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أني إبهلي da cewa daga waɗansu manzanni waɗanda suke kafin ka kamar su hudu a duk irin yadda kai ma yau ake izgili da kai fa amlaytu lil ladina kafaru sai ne jinkiri da su kafirai dan lokacin da suke cikinci da izgili wa manzanni ne musu jinkiri tsammanin su za su kai labari kuma aqaftuhum sannan sai dange su da hukuma fa kai da kana ka ya ya hukuma ta kasance da fa ka ajin nan kare kin ahlakanaha wa hiya zalima fa kawo khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin matin أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وبين في نوى نوى ليه دقتين القريو دبراني دولولي da abarat civilization daban-daban da suka gabata a duniya a halakanaha mun halaka su mun dammara ba hiya kawiyatun ala urfiya wato ga sunan a runke benin ya faɗo ya rubuto kasa wa bi irin mu'affalatin ya sano da rijiya da aka haka yanzu zuwa a ɗiban ruwa ciki wanda suka haka rijiyar sun gama yayi sun tafi rijiyar tana nan wa kasrin maki da wani gidan sarauta wanda yake makidin ko ce mai tsawo ko ko makidin wanda aka yi masa ado da shafe da makuba ko su har yanzu yana nan tsaye masu gidan kuma sun riga sun tafi nawa nawa ne a bangaren a bari ya tsoro da mutane ba za su yi tafiya ba cikin kasa dan ka gama ke faruwa ka tafi da kurokan ya ce zuna jiha dan ko ka samu zukatan da ta iya yin tunani da su to hankalta al'amura aw azan yasma'una biha ko kuma kun da saurara wato sauraro fahimta فإنها لا تخفى الأبصار ولكن تأمل qulub allati في الصدور ذكر da Allah ya wace wa ta bare ko alama karma wannan ya sa ko mun ne ta cewa ko Allah ba na ku bane ba ko kafirai su rinka jin wasan san mutar mu ubangiji ba haka bane ba la ya gurran laka taqallubul ladina kafaru fil bilad kan ya rufe ka kai kawo din kafirai a cikin garuruka su hau sama su hau kumbo ji duniyar wata su hau wannan su yi wannan su yi wannan su kashe wannan saka dama nan su raya wannan saka dama su karya wannan su sanar cikin wannan kasa su haɗa yakin ba sa wannan kasa su jarraba kamansa akan wannan al'umma su kwace wa mutane makamai lu'ulu'u su ba su makamai don su kashe kansu su kwace wa mutane zinari su ba su makamai don su da sunan demokradiyya zo su sace dukiyar ƙasa duk suna yi Allah madaukakin sarki na kallon su ba su gagare su ba a'a ya kyale al'amuran ne akan ka'idar su suke wa ba za ni wa manyan man yakadu bi hadal hadith bana tadrijuhum min da ya alamu wa umri amri lahum min kaydimati ina ce am laytuna am laifu ah, nawa nawa ne wanda suka karyata suka karyata manzanni amma ba an laifu lil zina kafaru sai muka yi jinkiri da kafarai amma kuma a saka mun daga bayan rike su da azaba kai fa kana ika ya yi hukuma ta za ta kasance inda mai kin mutane kuwa wanda wannan kamar lallashi ne ga wannan Allah sun sallallahu alaihi wasallam أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من cewa fa afdal huwa qa'imun ala kulli yanzu wanda yake tsaye a kan kowace rai bima kasafat yake kula da lura da irin abin da ta tsorogurta na aiki a ya amila irin abin da ta aiwatar a aikace min khairin na alkhairi ya jarrin ko danginsa wa huwa wannan tabbaci ne Allah yanzu mai irin wannan kamar laisa kadalika man asna za a daidaita da wanda ba ji ba cikin dangin gumaka a ce dai suke su ma suna kashewa da rayawa irin yadda yake kashewa da rayawa su ma suna arzutawa da talautarwa irin yadda yake arzutawa da talautarwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ay qa'im ismul fa'il ne na qama yaqumu fa huwa qa'im kina imamu qurtubi yake cewa qa'im anan wannan laysa al-qiyam alladhi yadduhu al-qu'ud wa innama huwa al-qiyam bi ma'ana at-tawalli wato ainihin tsayuwa da ake nufi nan ba tsayuwa ba ce wanda kike ta zama a'a tsayuwa da ma'anar kulawa da kiyayewa game da al'amarin halitta abu man huwa qa'im yanzu wanda yake kulawa jibintan lamarin halitta ala kulli nafs kan kowace halitta yake jibintan lamarin ta shine Allah subhanahu wa ta'ala shine raqiqin kowace halitta inna Allah kana alaikum raqiba shine mai kula da kididdigar aikin kowace halitta yanzu mai irin wannan dabbar Zai daidai don da ba shi ba to kaga anan gurin wata hikima da balaga ta alqur'ani da aka wa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kataba da sai a ce kamar huwa laysa kadhalik amma ba sai an kawo kamar huwa laysa kadhalik ba hankalin kana haramu mutu ko da ba kawo da haka ko kuma a ce dan saboda su gumaka da dukkan wani ba Allah ba ma ai yayi kadan ma da a kawo yana opposite din ubangiji a ce ga shi ga Allah wai da shi suna daidai ko ba sa daidai sai dai a kawo Allah din dai shine wanda yake tabbatacce wanda ba shi ba sai a kyale daga hango ko ma waye shi da shi da babu ɗaya ne yadda babu shi a rubuce to babu shi kuma ta fuskar kudura da irada babu shi ta fuskar kudura da irada yadda babu shi a rubuce a cikin alqur'ani don Allah shi kada dai zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir don Allah shine al-haqq idan an ce al-haqq as-sabiq alladhi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wanda yake gangadi ko barci ba sa da kansa subhanahu wa ta'ala wanda ke baya ga aikar komai da komai la zullu rabbi wala yansa shine al-haqq kenan sabit tabbatacce la yatazayyaru wala yatabadda baya kalluwa baya mutumiwa amma wanda ba Allah ba kuma shine al-babil wanda baya da tabbas tambar inwa yau da yake da an jima kuma ta kau yanzu tana yamma lokacin da rana ke gabas rana ta koma yamma kuma ita nawa ta koma gabas gadin kenan shine babil abin da ke ba tabbatacce ba kamar dan adam yanzu yana nan yana kai kawo da kafa sai dan an jima nan bayan awa uku ne kila da gamin zai yi bacci sai a tafi wani bai sani yau yana nan da ransa ya kai ya kawo ya kasance ya yi siyasa ya yi boko ya yi kira ya yi dukkan sanawoyi wata rana kuma sai a ce ya mutu mata wa sarra fi idadil mawt ya zanto cikin rajistar mauta mata kike na daga an gama da siyar makabar sana to wannan shine duk wanda ba Allah ba haka dabi'a amma ubangiji ta ala shine as-sabi shine zalika bi anna Allah huwa al-haq وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذاك يا كمان هو قائم على كل نفس بما كسبت سي هو سي كاو قرن سي كما كما دي ne wadanda ba su ba وجعلوا لله شركاء su kafirai sun sanya ma Allah kishiyoyi kowa da irin kishiyoyin da ya sa wa Allah wani ya sanya ma Allah kishiya ta gunkin da ya sassaka da katako wani ya gunkin da ya sassaka da dutse wani ya sa masa malaiku wani ya sa masa annabawa wani ya sa masa dukkan wani dangin akan halitta da zuciyarsa ko sai tsanin ya kawa ta masa ya masa wahayi wanda da ya karka dan Allah ce kun ce da su kai manzo ko kai mai wa'azi sammuhu ba an bata mana sunayen waɗanda kuke rai sai wa kuma suna yin da Allah ai da suna ma za a bambanta daga suna kawai dan Allahu shine Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Khallaq Al-Alim Al-Muta'al duk mu da sunan ka ya an san amma kasancin sunan yayi kadan a kawo dangantar ina Allah ce ba An am tunabbi'unahu shin ko kuna so ku sanya ma Allah ko ku baiwa Allah labari bi ma la ya'lamu fil ardi wato wani abin da bai sani ba a kan kasa kuna so ku ce ya Allah a cikin halittar ka akwai wani bawan ka salihu ne sunanka kaza yana da kudura da irada yana yana arzikawa yana talautar ya Allah cikin halittar ka akwai wani gagarumin wali shi ma yana kaza yana kaza yana da kudura da irada in an ga dama ana kai masa ziyara ko kabarin ka ko a roƙe shi ko wani abu ya Allah cikin halittar ka akwai wani ya an tunabbi'una suna son su Allah labari ne bima la ya'lam da wani abin da shi ubangiji bai sani ba fil ardi cikin kasa am bi zahirin min al-qawl ko kuna so wato ainihin ku fito da wani zahiri da wani zato ne cikin zance wanda yake bai da hakika zahirin min al-qawl wato zance wanda yake a zahirin sa kawai bai da hakika a haka yake yanzu sai in illa asma'un sammaytumuha antum ba'da'ukum ma anzala Allah bi wato asma ne guda musammayat zahirin min alqawl abin da yake gashi akwai shi a suna amma a hakika babu shi na fata an ta. ka ko dukkan wanda ba Allah ba da a dingina mu kudura da irada da alsawa da talautarwa da kafewa da rayawa da bada mulki ko kafi asma'u sammaytumuha antum wa rabb ma anzala Allah biha min sultan asma'u bila hasaik wa sunaye amma ba su da hakika wannan abin da aka dingina musu babu ƙarya yake. ba gaskiya bane bisa ga zato da jahilci aka gina al'amari amma ba da wani wahayi tsokakke a cikin wani littafi da Allah ya saukar ko ta hanyar wani mursali da Allah ya shigo ba bal na lil ladina kafaru makruhum bal dai an kawata wa waɗanda suka kafirta makruhum kafirtu al makru anan ana nabin al kufr da haka bala zai da fihin da duk yadda ka kai makura wajen kai su bango da hujja ba za ba zai amfani ba suna nan akan abin da zamu kiyaye da shi duk yadda ka kure su da dalili ba za su bari ba duk yadda kai wala ne ina ina ina da ni wata rana barka barka da islam barka da tafiya da misri can egyptian kasar da zanta wajen sabon garin nan dalla sun sai shekara goma ko ta biyar da suka wuce baya wata kuma ta kama da wannan dan uwa wanda jiki yana cikin tafarkin bid'a cewa ai wani wani yana kaza yana kaza ni kuma ina ce masa ai ba mai yi sai Allah in kawo da ni kawo da ni kawo da ni kawo da ta ne ba da ne zai kawo shi ba da muka je karke aka je karke sai kai da ka an faɗa maka da ko da wannan waliyin zai fito yanzu ya ce abin da ka faɗa gaskiya ne ni ba zan bari ba ina faɗa da abin da nake ba wallahi zan ka har yanzu ina ganin mutum yana nan yana rayuwa har yanzu yana nan da ya mu haɗu ya sani Allah zuba mana bal buyina lil wannan da suka kafirce mu ubangiji an kawata musu kafircin su ne da haka wa'azi ba zai amfana da su ba wa suddu an sabil an kautar da su daga tafarkin shari'a a wata kira'a wa saddu an sabil sun kautar da dukkan mutane daga tafarkin shari'a su kafirai da su wa man yudlil la dukkan wanda ubangiji da ala ya fitar da shi kuwa fa ma lahu min had fa da wani mai kiriya da zai da musulmanin sa fil hayatid dunya anan cikin rayuwar duniya suna da azaba bil qatl da hanyar kisa da za a yi tarka da da an da kuma a da su kuyangi ko da ya kasa samun kwanciyar hankali ya zai kwantar masa dare saboda abin da ke kwantar da rai shine addinin musulunci ayoyin alqur'ani da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda mutum ya samu abin da ke gina jiki na ci da da titi mai kyau da wadataccen wutar lantarki da ba a ɗaukewa da ruwan famfo galariya galari da sunan gurin da kwamfuta da jirgin sama da dukkan wani abu in dai zuciya su zanto yin na zuciya da babu ayar qur'ani su zuwa jikin manzon Allah wallahi an gada da fata yana cikin da sai da duk yake masa daɗi ya ta giya tsammanin su zai huce sai ya ga bakin cikin ya karu ya ta koken tsammanin su zai huce ya ga bakin cikin ya karu ya je kama dabba ya zina da ita ya fasu kanci ya shiga kungiyar yan luwaɗi ya yi dukkan barna a duniya wani kawai ke samu kwanciyar rai ba ba ba zai taɓa samun kwanciyar rai ya yi abinci ya ɗauki bindiga na harbe mutane ya zo ma gwamnati ta da wani lissafi na banza ita ya ana so duniya hankalin ta ya kwanta sai an kace irin yan sabuwar nan da su ba ta fara gaskiya sai dai zuciya suka sani su fi ne kawai ba ta kirkira komai a yi makamin ne a jefa nan a jefa nan da ganga a karkace mutane sun wuce ba in lokaci guda a jefa bom a nan gudun duk tsammanin hankali ne kwanta zai kwanta dan ka'idar abin da ke kwantar da hankali shi da jikin hankali Allah kuma ya yi alƙawarin dukkan wanda ya kauce wa zikiri to zai zama cikin tashin hankali da bala'i wa man a'rada an zikiri fa inna lahu bankan anan duniya rayuwa ta kunci ta matsatsi da damuwa ونحشره يوم القيامة a ko wannan gidan duniya ko da dukan ku musulmi ne a ce wannan musulmi wannan musulmi dukan musulmi akwai wani da kalin musulmin da ke halarta inda ake karatu a ce kalin da wannan rasulullahi ko a zaure ko a makaranta da wannan ba ruwanci da dai naza a kasuwa me take kasuwanci da ake cikin kasuwa ko siyasa boko sana'a ba sauraron qur'ani ko hadisi duk abin da yake tsammanin in ya samu kaza ne hankali zai kwanta bari ya huta to sai ya samu sai sai yanzu kuma har yanzu da sauran lata wajen kwanciyar hankali har yanzu mutu hankalin ka wajen kwanta ba abin da ke kwanta da hankali sai Qur'ani ya ne ka karanta ka fahimta ka yi imani da shi aiki sai ka shi ka a can ke wuta kan ba sai kai wanka ko sai kira kai ayi ne zaka ji ka wata zuciyarka a raye take da zikirin ubangiji amma duk da yana cikin AC ba kwanciyar hankali ya duba wannan tana din ya gaba a yana abin da yake birgi ke duba wata mara abin da yake birgi kuma ya ji ya ta hailala har a kuma ana kusa a salatu ko kwanta bare ta da zai shar ana samu kwanciyar hankali ya birgi wallahi sai da kwanciyar hankali har abada in dai a wannan rayuwa da ka gyara wa Allah Allah sai da hum azabun bare suna da fil hayatid dunya anan gidan rayuwar duniya ko azabar zuci ko azabar gangan jiki duk ta iya samu wala azabul akhir fi ashad amma azabar ta lahira ita ce mafi wahala mafi tsanani mafi wahala ce wa ma lahum min Allah min waq ba su da wani mai kare su daga ubangiji waqi wanda zai ba su kariya ko tsaro ya tsare su daga wajen ubangiji an gane ku sai مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار التي مثل الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة أخي الكون عندك ما تتقوى ba da yake mubtada wannan dukkan su mubtada ne khabaru mahzuf khabarin sa an shafe shi ai iman na kusu alaikum ita irin abin da muke karanta muku mafal jannati allati wa'ada almuttaqun akwai tabbar aljanna wadda aka yi alkawalinta ga masu takwa fima yutla alaikum cikin abin da ake karantar da ku masal jannati allati wa'ida almuttaqun wato akwai tabbar aljanna masal yana nufin sifa siffar aljanna wadda aka alkawalinta ga masu takwa ya aljanna take tajri min tahta al-anhar sai da wannan jumla din aka bayan ne ko kuma badal ko kuma mu ce da shi wato jumla ce musta'anafa wanda tafsiriyya kenan tajri min tahta al anha wurin wannan gudana karkashin bainayen da ita aljanna din ukuluha da'im ukul ma yuqalu min hahin abinda ake ci a ciki na abinci da kayan marmari da ana la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba za ka ga ba da zamharira hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim da sauran littattafan sunna daga Anas bin Malik da Sa'ad da Sa'ad ibn Sa'ad da Abi Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah da wadannan cikin sahabbai manzo Allah sai inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu al-jawad al-mudammar as-sari' fi dhillaha mi'ata amin ma yatawaffa a cikin aljanna akwai wata katuwar bishiya wadda mahayin doki doki takalalle wanda baya da manyan manyan duwawu takalallen da ta ya kuma mahayin doki takalalle idan ya hau doki mai sauri zai saki dokin ki a tukwane tsawon tafiyar shekara ɗari ba tare da ya kasan kasan ga wannan hadisi shi ma ya kama da wancan hadisin ko ba da maka an gane ko da ka fitar da su fi jannati zaka kaza haka maza su suna yin ya faɗa cikin hadisi ya tabbata cikin hadisin da imamu muslim ya ruwaito daga abdullahi dan abbas yace khasafatu shamsu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rana ta ci su bi lokacin manzon Allah hasken ta ya dan dace sai mun zalla sun suna mun dan Allah sai ce a zo ayi sallah salatu kanu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi manzo Allah da ya sallah tare da sahabbai bayan an gama sahabbai suka ce ya rasulullah ra'aynaka tanawalu shay'an fi maqamika ثم رأيناك تكأتأت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما الدنيا da manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallah ana cikin sallah sahabbai sun gora abin mamaki su ga manzon Allah ya dan gaba ya mika hannu haka can sai suka kuma ya dawo yayi da baya da baya sake dawowa kan inda yake sallah ya tsaya tunda ana cikin sallah ba wanda ya samu sukunin yayi magana tunda lokacin an hana magana cikin bayan an kammala kalu da suka ce ya rasulullah ya manzo Allah ra'aynaka tanawalu shay'an fi maqalika tanawalu ay tatanawalu mun ganka kana kokarin kamo wani abu da hannunka daga inda nake sun mara aina ka taka aka aka sai mun ganka kuma ka dawo da baya da baya rada ta sa'ata ba ka dawo da baya da baya ne menene faru qala sai mun Allah ya ce inni uritu janna muna cikin salatar zuhur din sai aka nuna mun aljanna fa tanawaltu min hawa unqudan kun san unqud shine dodo wanda a cikin zaka samu ƴaƴa da yawa ko na dabino ko na dukkan abin da yake da ka'ida yake ya'ya da yawa a jikin geza guda ɗaya ko dodo fasana wasu hukudan sai na ga dodo na wani ita ce ta na miƙa zan karɓa da aka ce bayan zubar wasu walau a kasu inda na ɗauko a akaltu min kuma kuka ci ba ba ke ci duniya da gaba ɗaya sai ta narke ku an koma lahira <laughs> duniya ta tashi daga aiki to shikenan an riga an canza ku yace to da haka sai gane wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi ingantaccen wato ainihin littafin haka Imam Muslim din ba ya rawaito shi an gane ko wannan hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi manzo Allah ya ce ya akulu ahlul jannati fiha wa yashrabu yan aljanna a cikin za su ci za su sha wala yatazawwatu ba za su bukaci zuwa ban daki ba dan bayan gida wala yatamassaqun ba za su ji kaki ba ka ji ka kware kana kokarin ka yi kaki dan ka fitar da majina babu wannan wala ya yabulun ba za su yi bawli ba walakin ta'ahum za daita karash al-milki wa yin amuna tasbiha, wal hamd kama yulhamuna an-nafal abincin su dakka wato abinci ne wanda yake bin jiki kuma gashi da kanshi kamar kanshin turare yulhamuna at-tasbih za a yi musu ilhama na ba su da wani abu sai tasbihi da kuma godiya ga ubangiji kamar yulhamuna an-nafal irin yadda nan aka ba su ilhama suke yin numfashi

karshen lamari na waɗanda suka yi takawa suka nisanci shirka wa hukumul kafirin na, amma karshen al'amarin wanda suka yi kafirci kuwa ita ce wuta ai atibatuhum nar makomatu ita ce wuta Allah ya tsare والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب وأن دبك بات للتافي وأن للتافي نم قدم التوراة ko ko mu ce alqur'ani mai girma idan an fassara alkitab da cewa at-taura ka abdullahi bin sallam kamar abdullahi bin sallam wa gairihi nasara cikin waɗanda suka yi imani a yahudawa ko nasarawa wato littafin at-taura da injila kenan irin waɗanda muka bai wannan littafi yafrahuna bima unzila ilayk masu irin wannan akida za ka ga suna farin ciki da abin da aka saukar gare ka na alqur'ani limuwa faqatihi ma indahum domin dacewar alqur'ani da abin da ke hannu qur'ani ya ce kaza daidai da yadda at-taura ko injila suka ce wannan su malamai suka fasara Allah zai na atina hul kitab anan gurin ko wannan zai na atina hul kitab ana nufin sahabban manzon Allah والذين آتيناهم الكتاب وإن دمك باطل الكتاب مك تورك زوا غريس يفرحون كل ذا غسنا فلن تكين بما أنزل إليك ده إلم أبين أكي سوكر ما نم أيوي كل ذا تكين دقوة إيمان إلم آية دقوة أكي نبري إلم ونكم مريا ومن الأحزاب أما تكين أجوين كافرين من ينكر بعضه أفوان ذا أسامه سنة إنكار ونساتي القرآن أن ذلك da kamar da zuwa zuwa muka karanta su kafiran muka sun da Allah duk inda Allah wajen cikin Qur'ani sai da amma Ar-Rahman ba sai da shi Allah ko yake kulli wallahi a wajen Ar-Rahman ayyamma tad'u fa lahu al-asma'u wala tadhar bi dhatika wala tusafid biha wa bi bayna dhalika kabira da haka wa min al-ahzab cikin kungiyoyin kafirai man yinkiru akwai wanda yake inkarin ba'abahu wani sashi na al yayi imani da sashi ya kafirta wani sashi haka abin yake cikin yahudu haka abin yake cikin nasara haka abin yake cikin kafiran makka dan al-ahzab ya tafi duka kun ka ce da su inna ma umirtu an abuda an abuda Allah ni an umarce ne in bauta ma Allah shi kadai wala usrika bi kar in kuskure in hada shi da wani ilaihi adu ya zuwa ga Allah nake yin kira ba zuwa ga wani sa ba wa ilaihi ma'ab ya zuwa ga Allah ko ko mata sai وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق بجد وكذلك كما أنزل الله حكما عربيا مكسوكا دون القرآن يزنتو حكما ما يحكمتي عربيا في الأرض wato hukuman bi ma'ana hakiman ke an gane ko wato mai yin hukunci ne shi alqur'ani ko kuma shi kansa hukunci ne a arabiyyan da aka saukar da shi cikin littafin wala in a ahwa'ahum inda zaka bi soyayyen zukatan su barai, ba da ma da aka min ilimi bayan irin abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah ba ka da wani wanda ba Allah ba min waliyin wani mai jikin lamari wala waqin ko mai bada tsaro ko mai bada kariya domin waqin daga waqa yaqini fa huwa waqin wato ismul fa'il din baka da wani wanda ba Allah ba min waqin min Allah bin waliyin wani mai jikin lamarin ka wala waq ko kuma wanda yake sani an fahimta ku wannan dalilin da bisa cewa Qur'ani Allah ya zabi harshen Larabci ya saukar kusa kuma Allah ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حقيقة من تورو من ذلك فيك وجعلناهم أزواجا وذرية ko سن يمس أزواجا ما تأيه وذرية لكم ذرية kuma zurriya daban-daban wato shine imamu ya yace wannan aya Allah kalli zaka dauki mas'ala guda biyu karkashin ta mas'ala ta farko raddi ga yahudawa da suke aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wai shi mutum ne mai tsananin sha'awar kyamar dan haka dai ma ya kayyade wa mabiyar mabiyansa cewa su tsaya akan mata hudu amma shi ya auri tara lokaci sai ubangiji ta ala ke cewa in wannan abu ne na aibata manzo da shi da Allah ya bashi mata tara lokaci guda ya halatta masa ya zauna da mata tara kafin ka ko da ku a cikin littafin ku da Yahudawa ko za a kai manzannin da aka turo kuma aka ba su mata sama da manzan Allah wala kada arsalna musu mun qawli ba kai ne faro ba wajen tara mata din mun turo da manzanni kafin ka wajen nalam azwajan muka ba su mataye da yawa wa zurriya da kuma yaya ko da cikin littafin ku kun ce Annabi Dawud yana da ta mata 79 ko da cikin littafin ku kun ce kaza to da mai 99 da mai tara ku talauta ta yawa a cikin nan manzon Allah ba jini kwaro ba sallallahu alaihi wasallam matsala ta farko kenan kuma auren manzon Allah sallallahu ba aure ne na sha'awa ba domin inda aure na sha'awa ne da sai a aure mata amma dukkan su zawarawa ya aura guda ɗaya ke budurwa ita ce ummu na Aisha Allah ta kare da ko budurwar wacce take lokacin da ya aure ta bata kai lokacin da za a ce mata wata cikakkiyar budurwa ko kyamata ba don lokacin tana shekara bakwai a duniya wata sha'awa ta za ta aure ta tana shekara bakwai to wata yawon shi yadda zama ka tara zawarawa ba sai ka zo tara yan mata da yawa ba idan da sha'awa din ce farsa amma zawarawa kuma kowace akwai dalili akwai hikima daga wanda mijinta ya mutu a wurin hijira ta dawo gida dangin ta kafirai ne yana jin tsoron kansa mai da ita kafirci sai manzo Allah aure ta zauna a karkashin kulanta daga wanda ta rasa mijinta ga ta da ƴaƴa ba wanda zai aure ta a kawo mata ba wai agolo ɗaya ba agololi idan dabin yayi a Hausa guda biyar ko shida ko bakwai ya zo ya rike to za ta zauna haka kenan babu wani ɗalibi da zai kula da ita ko yara ta sai manzo Allah ya zo ya rike ta da ita da ƴaƴan gaba ɗaya dan yi wa ƴaƴan gata dan yi wa ita matar gata ba shi dan bukatar sa ba ko tsananin sha'awa gare sallallahu alaihi wasallam ba haka wani an mai ta a ce ta da akwai hikimomi da yawa masu aibata manzo Allah kan wannan jahilai ne sun jahilci ne addinin musulunci ko hikima kuma annabi abin da ya faɗa wahayi ne wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayi duk abin da ya faɗa wahayi ne kawai abin da ya faɗe shi da dare ko ya faɗa shi da rana to idan da rana da yana tare da sahabbai da za su haddace a wajen yaki a wajen harkokin duniya a tafiye-tafiye a zama cikin masallaci da zarar an yi isha'i kowa ya tafi gida annabi ya dawo cikin gida kuma wa zai haddace abin da ya faɗa zuwa safe matan to ko mata ba su da rike labari irin yadda ɗa namiji ke rike labari dan haka ma a shaida ta bangaren dukiya da aka sa ya mace sai aka ce duk ɗa namiji guda ɗaya a madadin sa mace guda biyu fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada saboda da aka ce mace biyu a madadin namiji ɗaya sai Allah ce an tadilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma idan dai ce ko biyu kaga suna da yawa ba za ta furkewa ba shi yasa sai a ce an Aisha an Ummi Salma an Hafsa an wace ce ka ji hadisi daga tsakuran matan annabi Allah kuma da kansa yake ku riƙe abin da ake karanta ku tuna shi da kyau wani kurna ma yusla fi buyutikunna min ayatin lahi dan me za su rike dan su yi aiki da su su kadai ko kuma dan su isar dan su isar shi yasa sahabbai manya suke turowa wajen Aisha sai mata fatawa tana dai haka ake ba aure bane da ta'awa akwai hikimomi hikima ta'alimiya hikima tarbawiyya hikima ba su tarin yawa cikin auren annabi ba mu kudu yake wannan mai da mutane gare su abu na biyu yake kuma nan take ayar na nuna sunnantuwar yin aure cewa ba aure ba ba sunna kai ta annabi ji kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam aure su duka sunna ka duka annabawan da suka gaye a duk annabawan da suka wuce a tarihi wato sun yi aure in banda wanda tarihin sai ya zo mana karar cewa shi bai daga annabi ya tabe Allah ya riga an dauke shi ba tare da mun ji labarin cewa ya a cikin da alqur'ani ko hadisi ingantacce mun riga mun an gane ku to wannan kuma shi kadai ne daya kuma cikin dari ai ba a lissafi ne domin al'andar lahu kuma lafi abu kadan ba a ba shi hukunci shi abin da yake mai rinjaye a shi sunna ce ka annabawa kenan ya kamata mutane su yi wanda zai dai wanda zai biye wanda zai uku wanda yake da karfin hudu musamman daidai lokacin da mata suke yin yawa mazaje kuma suke kara da mata musamman ta namiji ne ke shiga cikin hatsarin mutuwa sama da kyamar ya ke wanda ake a duniya kafin a kashe mace guda ɗaya sai an kashe namiji goma rikici da ake da kuma hadarin mota a kan hanyar Kano zuwa Kaduna Kano zuwa Maiduguri zuwa kotu zuwa Lagos zuwa Sokoto idan aka hadari maza ne ake rasa rayukan su da yawa sama da ya mata da haka za a yi samun ranar mata da ba su da aure kin idan kowa suna da daidai da a samu rana da yawa kuma hadisi suka zo daga manzon Allah ku yi aure ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza duka sanan kun san cikin bukari ko muslim ko tabbata ko kuma aka ba su zaɓi ko budurwa ko bazawa sai dai wace ta Jabir dan Abdullahi ya aure manzo Allah ce bai ka aura ce ba zaura manzo Allah ce ayya ina ma budurwa ce Allah bike da la'ibu ha wa la'ibu ina ma budurwa ce wanda zaka yi wasa da ita kai wasa da to ba shi hawa ba shi ka ba ta riya ita ma ta ba ta ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun tafi aure ku zabi dan mata wato ku zabi budurwai yace li annahunna aqharu afwaha yace domin su ne suka fi tsarkin yawon bai yace kuma an dafa arhama su suka fi mahaifar su ta fi zama rabi dan ta karbi da ta karbi ba ulcin jariri saboda wata ba sannan ce wa ahsan akhlaqa yace sannan kuma su suka fi wato kyawun dabi'u galibi sun fi zaurawa kyawun dabi'u wata an ba ta training a wani gida in ta zo kai kuma sai kun da kuna yi kafin ta fahimta wannan kuma kai ne malamin ka na farko duk abin da ka koya mata a haka da ba ta san ma yadda ake ba da kuɗi ba ne ba sai da ka dama ka fara wacce kuma ta saba da wani daga nan za ku yi rikici ne amma kan zaurawa su ce kuma amma akwai da suke akwai dalilai da suke nuna kuma wani lokacin wato zaurawa kuma sun fi a cikin ma hadda aya a cikin ma hadda aya Allah ya ce Allah ya ce asarar buhu in tsallaka kunna an yi mudilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qaditatin abidatin sa'ihatin sai ce me ayyabatin sana'a ce wa abuka kaga Allah ya gabatar da zawarawa sayyibatin aka ce da zawarawa za su da wani kuma da 'yan matan ma kuma lokacin da Jabir ya aure kan manzo Allah ya ce masa da kaza da kaza sai ce a manzo Allah abin da yasa na auro ban rawada mahaifina ya mutu sai bar min yan mata kalle na shida ko bakwai sai na ji tsoron karan auro musu budurwa in karawa kai na kafa matsala ta faru sai na auro ba zaura mata ta fara a rayuwa don ta taimaka min yadda za mu rena idan yadda za mu gudanar sai mu zalafi lallai ka dace shi an yi balansin da ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله da dai bai dace ba ga wani manzo bai inganta ba ga shi ba ya da iko an yi a bi ayatin ya zo da wata aya ko mu'jiza illa bi idnillah sai da izinin ubangiji da ganin damarsa da wasa li kulli ajalin kita li kulli ajalin da kowane lokaci kitabun akwai rubutaccen al'amari a kansa lokacin tashin kiyama an rubuce shi lokacin mutuwarwa ne ko haihuwarwa ne an rubuce shi to haka lokacin zuwan mu'jiza ma rubutacce ne a wurin ubangiji in ya ga dama ta zo in an riga an rubuta in ba ga dama kuma duk yadda wadan suka yi naci ba za a kawo ba dan ba sa son sa Allah dan shi Allah halin da mai yammu ba ya ta wa yuthbit ubangiji ta'ala na shafe abin da ya ga dama wa yuthbit kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab a wurin shi ne asalin littafi anan gura aka ce yammu Allah ba ya Allah na shafe abin da ya ga dama wato daga cikin ayoyi da hukunce hukuncen da ya saukar a farkon musulunci sai ya shafe waɗanda ya ga dama a farkon musulunci wai su ya kuma tabbatar da wanda ya ga dama ba ka bane ba ya zaba danna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma antum munkar aktharuhum la ya'lamun ma nan min ayatin aw nunsiha da'at bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta annabi Allah da yake kuma kaga Allah ma Allah na tafi abin da ya ga dama wa bainakin na hukunci wa yuthbit min al ya ga dama na Allah na tafi abin da ya ga dama cikin Allah kudura da ya rubuce komai da komai wa yuthbit min tabbatar da abin da ya ga dama ya ga dama da ya ba ka shekara 60 a duniya sai ta zanto mai sada zumunci maza Allah kuma ya ce sada zumunci na ƙara sakamakon sada zumunci sai Allah ya ƙara ma goma shi mu rubuta wannan kuma ya tafi ya kara ya san shi dan me wannan bai tuka wani fadin Allah ta'ala wa lan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wa dawa kabir bima ta'malun dan cewa lan yu'akhir Allah nafsan baya wa da zikiri idza jaa ajaluha idan ajalin ta yazo wani ajalin na asalin ko kuma wanda har da aka kara din wanda aka kara haka bai wanda aka kara masa har da kara wanda ba kara ba kuma wanda na asalin ba za a yi wannan Allah ma wa kitab amma wani malami ke cewa shi abin da yake fahimtar yamma wallahu ma yasha'u Allah na rufe abin da ya ga dama cikin daulolin kafirci su yusbit ya tabbatar da wanda ya ga dama dangin da mutane da ita cikin daulolin kafirci kuma shi yana da hujjar da wani ko malami ya zo ce shi a jerin ayar za a kalla don qur'ani ta ku sa fassara ta musamman a jerin gwano na gudanar ayoyi yace ana maganar wa ma kana da rasulin bai dace da wani manzo ko baya an kace shi da wani manzo an yi ake bi ayat ne kawo wata aya ko mu'jiza illa bi idnillah da abin da muka nema manzo Allah ya kawo Allah bai ga bai ba da izini ba kun ce ya kawo irin abin abinda annabi Musa zo da shi ya kawo irin abin abinda annabi Isa ko sanin ko ya zo da shi wannan Allah bai ga damar haka yamma Allah ma ya Allah yana shafe irin abin da ya ga dama na ayoyi da mu'jiza yana tabbatar da irin wanda ya gada yanzu an riga an shafe mu'jizar annabi Musa ba zamanin ba magana a kawo wanda an shafe annabi Isa ba ba ba magana duk babu yanzu magana ce ta wa yusbit Allah ya tabbatar da shi da ina ba Wani wannan shi ke ne shi wannan fasikar dan jerin ayat abin da yake nuna wai yamma ba ba ta wa wani da hukumar ummul kitab wato asalin kitab dai inda aka ce ummul shay'i abinda ke shine asalin abin da haka ake kiran makka ummul qura dai ita ce uwar garin luka farkon gini a banka san aikin ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin nasi allazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun lil qasim inda duk ba ita ga zan so bi ne da haka ummul kitab asalin littafi kenan da haka suke fasara shi launin Allah وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك وأنا وإما نرينك ولا نريد القرآن يوني wa in ma nuriyannaka ba'd allazina idu ya zo kan cikin surfin yunus an gane ko wa in ma nuriyannaka amma duk inda zo cikin alqur'ani akan kawo imma alif da kafi da wasali ka alif da nan da ake an da ka kuma mun amma kawo alif kafin mun sauran wuraren ba hikima Allah ne ga dama wato wannan yana cikin babin al-fasl wal wasl ba cikin ilimin tafsiri wanda kalmar wata kalmar ayi wata ta wata kalmar a zaman muntasila wata kalmar to munfasila to wannan in ma din munfasila ce domin in daban maktuba sannan ma daban maktuba sauran kuma dukkan su muntasila ce a cikin wa in ma nuriyannaka za mu ga daman nuna maka ba'da alladhi na'iduhum wani sati na abin da muke musu alkawali na azaba a nan rayuwar ta duniya mu nuna mu a gaban idan ka abin ya faru aure ta wafayin naka ko mu karɓaranta ba tare da mun nuna maka ba to duk wannan dai ganin dama mu ne mai haka in mun ga dama mu nuna ma in mun ga dama kuma sai bayan ka riga ka tafi sannan abin ya faru gare su fa inna ma alaikal balag sai dai kai isarwa ce a kanka wa alaikal nisa mu kuma hisabi na kanmu inda Allah subhanahu wa ta'ala isarwa ce a kanka mun wajabta ma isarwa hisabi na kan mun wajabtawa kan dan shi Allah ba mai wajabta masa sai shi ya wajabta kan sai Allah أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سميع الحساب الارض انا سنا فسرها تفسرها بي ko kace al-ardu anan ana nufin makka ko kuma al ana nufin dukkan wata daula ta kafirci inda ba aiki da kan Allah qala rasulullah dan Allah ce awalam su kafirai ba sa gani ba su sani ba anna na'atil arda mu muna zakkewa garin su makka muna zuwa makka nan kusuha min muna rarrage ta daga gefen ta yau a wancan kauye da yake ta musulunta yau wannan kauye ta musulunta ta gabas da dama da kudu da arewacin muka da ana ta musulunta ba sa ganin wannan dan idan aka riga aka cinye ka mai rage kuma ba ba sai a kama bangaren ba ai ya kamata da su ko kuma su sauran kafaran duniya su gani mana duk inda musulunci da a wata sadar kaka ba sai ta yi targe ta a hankali a hankali ajin arzanan ku su amin ta muna zake ma kasa muna tare da getar kaɗan kaɗan duka bai fi shekara goma baya ba ake kididdikar musulmai a amerika miliyan biyu yau da zafi sai gashi a amerika ana ta yau musulmi sun kai miliyan bakwai kaga na ta arzu ke nan ku fa min afirka muna ce mutaka muna rage ta da kasan da musulmai an ce da addini na biyu ta fuskar yawa a amerika daga kiristanci sai yahudanci sannan wani addinin daban amma yanzu musulunci ya dame yahudanci daga kiristanci sai musulunci gida addini na biyu kuma a biyar. wanda ya fi saurin karbuwa duk ba a yau ake wannan zancen ba a jiya ko shekaran jiya ba san ko mai gobe take dauke da jibi na ciki ya za ta haifa tagwaye ko ya uku ko ba wannan ubangiji da ala ne sai ta ga biyu shine lazil arba nan ku suhanin afarata idan da pentagon yanzu a akwai masallaci a pentagon ba da tsaro ta amerika har sallar juma'a daidai da gidan sashen hausa na bangaren gidan radio na voice of america din na voa a akwai bangare da aka ware musu na masallaci su da fana wani ma'aikacin sai gogon waya ke wannan kuma mutumin nisan sai kan je zo nan wurin neman tafsiri wai daga america yake wai yana samun tafsir da ake a nan wurin ko a maiduguri yake ba mu labarin yake ai kullum a kididdiga ne kullum a kididdiga ka samu mutum hamsin zuwa ɗari da suke musulunta kullum na azurfa da lafiya to da za a fasar ayar al'ardu ardu maka ko kuma al' al'ardu dukkan inda ga muke yi wallahu yahkumu ubangiji da ala ne ke yin hukunci la mu'aqqiba li hukmi ba wanda yake ce ba haka ba cikin hukuncin Allah ya aiko da ruwa ya yi rusau wani bai ce ba ruwan ya tsaya sai lokacin da Allah ya ga dama ruwan zai kasu a yi ambaliya sai lokacin da ya ga dama ruwan ya kasu ya hukumu shi ke hukunci la mu'aqqiba babu amin babu ɗaukar kara idan Allah ya hukunci wa huwa sari'ul hisab ubangiji shine sari'ul hisab mai gaggawar hisab sai ce وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن غضب الدار وقد مكر الذين من قبلهم كافرين da suke kafin ne yanzu sun yi makirci a da suka yi ta kullakullan makirci su hana musulunci ci gaba su hana ji sakat da yi masa kage su ke addini na tayar da hankali raba ta da mahaifa raba mace da miji raba dangi da dangi kamar yadda yanzu ake cewa addini na ta'addanci addini na dasa bam da sauran wadansu al'amurra falillahi makaru jami'a karshen dabara da yana komawa zuwa ga ubangiji ta'ala yadda suke kulla makirci dan hana addini yaduwa ubangiji ta Allah ke karya makirci su kuma yada addinin sa dan huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala din kullihi wa law kariha al mushrikun ko da kafirai suke wa laysa makruhum ka makrihi makirci da kulla kullan su sai sai na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba annahu ya'lamu ma taktubu kullu nafs dan Allah shi ya abin da kowace rai take tsorowar take aiwatar wa sayalamu al-kuffaru liman hukuma dar da sannu kafirai za su sani gawa karshen akiba kyakkyawa yake ga mu ne ko da ku din sai ka ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عندي عنده الكتاب ويقول الذين كفروا كافرين سوى لست مرسلا ويتيبا منذوبا لي haka suka faɗa da rashin kunya lasta mursalan kai kam ba manzo bane ba sai Allah ce kul sai da su kafa billahi shahidan baini wa bainakum sadai kafa su ilima ne billahi Allahu kullu shi ne fa'il مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها استداد المصلي بحركة حرف الجبل istilamu masail mahallibi bil kasr domin kasratin na billahi batin nan za'ida ko kuma sila an zo da ita litauki shahidan kuma sai zanto tamyizi ka ba billahi shahidan baini wa bainakum lalle ubangiji ta'ala ya isa ya zama shaida tsakanina da ku in ku kun karyata ni Allah ya isa mai shaida cewa lalle ne manzon sa kul ayu shay'in akbar shahada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم wa ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون إذا لكن الله يفعل بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا كلمة يشهدون شهيدا سنة جميع تأونا آية لكن الله يشهد ba kafirai sun ce na sabar salam ba amma Allah shi ya kai ga Allah madaukakin sarki ya ce da cewa abin da ya saukar maka ya saukar maka ne da ilimin wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma sun shaida kai manzo ne wa kafa billahi shine kul kafa billahi shahidan bayni wa bayni wa man indahu ilmul kitab haka dukkan wanda yake da ilimin littafi shi ma shaida ne akan cewa lalle gaskiya ne manzo ne waye ke da ilimin littafi ma'ana wanda ke da ilimin attaura da linjila yi gina da kan ilimin attaura da linjila din da ba a canja ba ba a garwa shi sun zuciya ko karya ba domin ya jiduna huma kutuban indahum bi tawrat wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuzillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim zuwa karshen aya shine man inda hulil kitab wanda yake da ilimin littafi bala ce bada ta sura bi tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq haka sura ta fara tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharun nas la yu'minun wa khatamat bi qawlihi ta'ala sura ta kike da fadin sa wa yaqulu alladhina kafaru la tusalla qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man inda hulil kitab wa hadha ba'da dawlatin amika dukkan wannan ba bayan wani yawo mai zurfi fi arja'il alamin qulwi wa sufli a sasannin sararin duniya na sama da kuma na kasa fi isbat da'wat wajen kokarin tabbatar da da'awa ta gaskiya min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala ko abin da muka faɗa zama Allah ya ba wanda muke kuma Allah ya yi sai ga lokaci ya ja ina jin ya faru ne saboda fara da ko saboda dangar da haka ina kula da agogo dai sai da bazamu sabawa lokacin ba awa daya da rabi insha Allah mai tambaya ta farko yana tambaya ne game da aya da ke cikin suratu saba inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa ma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat al-jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin wannan aya tana dangantaka da aya da take kafin ta cikin suratul saba kisar annabi sulaiman alaihi sulaiman alaihi salam Allah ce wa sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahu wa asalna lahu wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yazid minhum an amrina min ni'imomin da Allah ya mata Allah ce wani Sulaiman ar-riha annabi Sulaiman an ba shi wata iska da take daukar ta wuduha shahrun tafiyar da wannan iskar za ta yi da shi da safe kamar awa biyun safe daga hudowar rana zuwa zuwan tsakira ko awa uku tafiya ce ta wata daya inda zai yi ta akan rakumi ko doki wa rawahu haka tafiyar da za ta yi da shi da yamma da la'asar awa ukun karfe kafin faduwar rana ko wani makamancin haka shi ma shahar inda aka akan raƙumi ko doki zai sai yayi wata ɗaya yana yi ina ba ran kuna fahimta ina Allah ta wala Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin idan da tafiya kawai da zuma ta za a kafa kasuwa duk wanda aka yi jiran da sai da musa ta zo idan an gama hawa kawai shi kenan sai ya umarci iska sai ta ɗauke su sai inda za a tashi daga yaman da safe a je baitul maqdis a yi ibada kuma a sake tasowa a dawo yaman sai ai ba karaman abin nan ba a yi tafiyar wannan mata ta kusa ta hada wato wata biyu zuwa da dawowa dan tafiyar kanta wata ce kuma dawowa kuma hada amma sai a je da safe a dawo da yamma an gane ku to shine Allah yake cewa wudu ha shahrun wa rawha wa asalna lahu ainul kitab mun faranya mun gudanar masa da ainihin fitar wato ido na dalma ka san mai kila ba yana bukatar narka dalma ba dan hada karfe da karfe to sai a madadin sai yayi zuga yi na wuta dan ya narka ita wannan dalma din sai ubangiji da Allah ya fito da ita yadda ake fitar da idan ruwa mare mari na ruwa aka dalma ke fitowa ya dai gurgurdan yadda yake fita wa sallallahu alaihi wa sallam wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih cikin aljannu akwai waɗanda suke masa aiki a gaban sa shi zai ce ku yi kaza ku barka ku jere gida iri kaza ko ko idan aljanna zai gida ai ba magana hawa nan ke suna ta aiki gaban sa bi izni rabbih da iznin ubangiji Allah ya hore miki shine Allah ce wata ya tsina kullu banna'in wa gawwa wa akharin musarrin min al-asfa daga cikin akwai injiniyoyi da burkiloli magina wa gawwa akwai kuma masu iyo a cikin ruwa don fito da albarkatai lu'ulu da zinariya da azurfa da ai tattalin arziki ya kare ga gini ga kuma arzikin za a samu a cikin wa akharin muqarrin bil asfar wadanda suka yi laifi kuma ga tana an daure cikin aljanna kowa na kallon su ai kan sai iko ke yanzu masu mulkin Najeriya su yi kulle kulle ba sai su kulle mutum nan wanda ba wai taba kulle wani aljanna da muqarrin bil asfar wallahi hadha afaqa wannan arzikin mu ne ga gidan mun baka famin an amsik gidan ne in ka dama maka bayan in ka dama maka hana gidan ne sa babu ne sai da an ga mulki an mutu ina Allah ce wa min aljinni man da bayna yadayhi bil rabb wa man yazghi minhum an amrina cikin su duk wanda ya kauce wa umarnin ku nuzukum min azabi sa'i kana masa azaba mai tsanani ya amalo na lahu ma yasha abinda duk annabi Sulaiman ya ga ma za su kira masa ko za su gina masa ko kila ko gini min mahariba kamar masallatai ko dakunan ibada wata mafila da mutum mutum yin da zuwa lokacin su ba hana ba sai kawai sai a yi mutum mutum sa in da dama ko mutum mutum wani wajifanin kal jawabi wajifanin wato da tangaraye na cin abinci ko akwati na cin abinci kal jawabi wanda kowane guda ɗaya idan ka sai ka tafki ne na gulbi to kai kuwa da aljannu za su abinci malam ai ka zama su da yawa <laughs> za ka bukata an sassa kashi kato kila wanda wajen mutum ɗari ko aljan ɗari za su siya shi yasa aka ce waje fadin da akusta na cin abinci kal jawabi ko wani guda ɗaya za ka kaman tafki ne guda ko ɗan fudu dubi karami a zuba ko ko a ko wa kudurin rafiya da kuma waɗansu irin tukwane rafiya kan kafafu wanda wato suna da abin nan kawai sai a ji a same su mutum tukwanen a zuba abinda za a zuba abinda sai sa waɗansu masu tafsirin ma suka kai mubalaga wajen siffar tukwanen aka ce wata tukunya wato sai an sanya tsani sannan a hau a zuba abin da Allah ce eh malu ala dawo da shukra ya kun zuriyar gidan annabi dawo ku yi ku godiya ga ubangiji kaga domin annabi akwai bambanci tsakanin ashkuru da alhamdu mu a hausa ashkuru zamu ce ne godiya alhamdulillah ko mutum masa godiya kila ba mu da abin da zai bambance sai dai ayi sharhi amma ba ba daya ɗayan kalma ba to amma a larabci a shukuru daban da alhamdu domin alhamdu godiya ce wadda ta kunshi kan abin da ya maka daɗi ko bai maka daɗi Allah na iya dora maka nazari ka ce Ahmadu ka ya rabu na gode maka ya ubangiji idan ka fahimci jarraba ce wanda za ta zanto sanadiyar kankare zunubi kankare zunubin ba ke kadama ba sai yi godiya ta wannan bangaren kuma ya yi kuma kace da Ahmadu ka yawa amma a shukuru ba a yin sai in abin da aka baka ni'ima ce wanda mu ba kun gane alhamdu kuma godiya ce ta baki kadai amma a shukuru ana yin sa da harshe ana yin sa da zuci ana yin sa da aiki shi yasa da manzo Allah ya kiyama da na kafa tsara tsagewa Aisha ta ce mata dan me zaka wahala da kanka bayan Allah ya gafarta ma abin da kai da wanda zaka yi nan gaba sai ta ne afala akunu abdan shakura kaga shukurin din da me yake gina aiki to ke sanan kuma sai Allah ce i'malu ala dauda shukra ai uskuru shukra wato i'malu amalan ne sai zan to i'malu kaga fi'il al-amr shukran din nan ba ko muke maka wani mutlaq ko mafa'ulun ne aziki ko ko mace ai eh, to bandar ne mafa'ulun ne ma'ana sai ya zanto cewa wannan mafa'ulun din laysa min jinsil fi'li wa inma laysa min fi'li wa min ma'ana an gane ku min domin ma'ana yi eh, shine shukran wa qalilun min kadan ne daga cikin bayanan su yin godiya sai Allah ya ma qadaina alaihi al-mauta lokacin da muka hukunta mutuwa ga annabi Sulaiman dan aljanu na aiki yana dogaran sanda yana kallon shi da kansa yake su babu ba kamar su gabanin mu bayan suna cikin daji sun ba da fangila zan ba ko an ko ba yi ba ko ne kana ma yawanci sun san ba a yi an bayan da ko ko wani gona ne bayar da kwangila ta wata makaranta wai ta kwamfuta aka ga aka ta wata yan ce amma kwangila fa ba ni gini ma aka yi da makarantar ba irin ofishin LBB da yan eh, wata yan RCDP da yi gida ya kasa ba nan ba yi ba aka fasa ita ce aka gyara sai aka yi tanti aka yi tanti sai aka buga adireshi sai aka sa kwamfuta da wani bature ya zo ana zama cikin ayyukan da aka yi sai da wani abin kunya ne kuma na mafi cikin kunya wannan ya kamata kowace lokal gama a jihar da ta yi wannan ko inda ya ba ko ɗauka mana wajen mun sani ba kowace lokacin gaman ya kamata ta yi wannan ya karamar makaranta dai da za a dinga ba training din kwamfuta ga yaran da ba su samu damar wucewa ga wasu makarantu zuwa ba su training na wata tara ko kuma shekara ɗaya da yin diploma ta kwamfuta ya kamata kowace lokacin manta yawan sai da guda da wannan da wata yar kwamfuta guda goma ko tara kuma shi na sai da wani abu haka wata jiha ta bada gyaran wani gyara wanda za a yi a miliyan ashirin da biyu su waɗanda za a yi wa gyaran suka ce miliyan ashirin da biyu da jihar ta ba da gyaran sai suke a yi kafi ɗaya bisa hudu na gyaran amma kuma an cire miliyan ashirin da biyu abubuwa da ga sunan gudun in suna ga irin waɗannan babu yadda zai so shari'a wanda sun saba rayuwa ta sata wallahi muna so mu zauna lafiya sai mun yi shari'a sanan hankali mu amma ba ka mutanen nan sai sun kashe mu mutum ba mu da ba mu ta yi yau to gashi annabin Allah ya bayar da aiki aljanu ya sa aikin ba ba inganci ba kenan kuma sun sai na da iko a kansu amma da haka kila kansa ya zo da sanda na dogara ba yana ganin aiki ya yi gobe ba to yana cikin wannan dogara ne da sanda na ta aiki aljanu da sun dace sun ganshi da ganin suna ta aiki sai Allah ya karɓa shi a wannan lokaci gangan jikin shi ya faɗi ba saboda yana dogara da sanda shine Allah ce falan ma qabaina alaihi mawt lokacin da muka zartar da mutuwa kansa ma dallahu ana mawtihi ba abin da ya nuna musu cewa ba ya mutu sai Allah Sulaiman din illa dabbatul ard sai wata dabba cikin kasa sun suka fasara daga da gara ita ce ta zo ta akulu min sa'atahu kana cin sandarsa da ta cinye sandar ta cinye sandar suke na sai sun ya fadi falamma kharra lokacin da ya fadi kasa ta bayyana fil jinnu sai aljanna suka gane a ah, kuma ba da rai sai ma mutu wannan nan aljanu ba su san gaibu annahu kanu ya'lamuna al-ghaib da a ce sun kasance sun san gaibu malam to bil azabi muhin da ba zauna cikin azaba ba mola kan ba ai yin aikin da babu da har ya daɗe daɗewa da daga ranar sun yi sanda kaga ina jin kila yi kwanaki a haka amma su musu gane kuma tun da aiki ne na aljanu kila babu break babu haka ba za an kare والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والذي ما تعملون كثير وانا آية tana nuna ubangiji ya halitta mu kuma cikin akwai kafiri cikin akwai ma'ana haka Allah ya tsara duniya tun farko haka ya kaddara ta fuskar kudura ta ta fuskan kaddara kaza haka ya kaddara ya tsara to amma mutum baya kafa hujja da wannan wajen ne kafin ce ma ubangiji in dai wahayi ya zo maka dole ka gaskata in ka ji ta ne to wannan kai ka zaɓa ma kanka kafin tunda Allah ya baka basira da hankali inna hadaina hu sabila yamma ta kira wannan tambayoyin da za mu iya antawa kenan akwai ma wani mai tambaya a wanda take ta rikici bari mu karanta amma ba za mu ba ki tsanta ne ba abin da ke sami za ka ce dangane da zargi da ake wa waɗansu malamai cewa tare da aka yi na shari'a wai wani tsohon shugaban kasa ne ya sayi malamai don zuwa a yi wannan taron a tara masa jama'a wai bari babu gidan ya taru da in suna son ji an zama sunan tafiyar allah sai mu tafi ne ba wannan kuma yake cewa to wata baiwar allah ta haɗa da allah cewa in karanta mata da shi zan karanta ko ki ko mijin ki da kika bashi kima yi tana da bukata da take neman addu'a ba wai aure na kadai ba har auren ne farko dai tana roƙon ubangiji na mata kuma duk muna cikin wannan na biyu tana neman zaman lafiya da fahimtar juna tare da islam da ubangiji da Allah ya baki da zaman lafiya da fahimtar juna da mu ma kuma don Allah ya bamu da matan mu na uku tana fatan dan da Allah ya arzuta su da shi Allah ya masa albarka mu ma duk muna fata na hudu tana fatan a yi mata wata sana'a za ta fara kiwon kaji take bukatan a yi mata addu'a Allah ya sanya mata albarka Allah ya sanya mata albarka ya baki kwarin gwiwa ya kwarin gwiwa haba da ne haba da ne wato kun gane kun ga abin da ya ko ba abin da yake haba tattalin arziki a duniya irin waɗannan al'amuran guda uku kasuwanci noma da sana'a kasuwanci sananne ne sai da sauransu noma kuma kiwo yana cikin sa an gane ko domin a cikin noma da kiwo ne ake samun abinci ake samun nama ake samun fata ake samun madara ake samun jirgi abubuwa da dama cikin noma da kasa ko da ba ta da komai a duniya in tana noma za ta rayu ko da ba ta komai a duniya yasa dabarun noma ya kamata mu yi amfani